بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي هو أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور ta bismillahir rahmanir rahim amman hadha alladhi yace amman wato mubtada hadha abin na khabruhu amman hadha alladhi koko abin na wanne ne wanda yake abin na huwa jundul lakum wanda zai taimaka muku wane ne wanda a rundunaku a awanul lakum mataimakanku wanda zai taimaka muku ai abin ya surku wanda zai taimake ku men dunar rahman kuma bayan rahman wane ne wanda zai taimaka muku bayan rahman bai taimake ku ba ai gairuhu wato akwai wani wanda ba rahamanu ba ya dafa wa hankon azaba wanda zai ture muku azabar rahamanu in ta zo ai la nasira lakum gairuhu babu wani mai taimaka muku na hakika in ba Allah ba Allah ka taimaka mana ka kare mu daga dukkan shiri innal kafiruna kahirai ba su kasance ba illa fi gururin face cikin rude-rude na ƙarya ai abin nan garrahu mu shaitan wato kahirai shedan ya rude su bai annal azaba la yanzilu bihim ya ce musu azaba ba ta sauka gare su sai azaba ta sauka sannan su gane abin da ya faɗa masu ba gaskiya ba ne Allah ya kare mu amman hadha alladhi amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa alladhi yarzuqukum kuma wani abin bauta ne wanda zai azaita ku in amsakar rahmanu rizqahu in rahman da ya rike arziki ne idan rahman ya rike arziki ne bai sako muku ba wani ka kawo muku arziki wato babu shi ba mai kawo muku arziki in ba rahmanu ba ai almadar kun idan rahman ya rike ruwan sama ne to ba wani mai iya sako su gare ku jawabu shardi bi in amsaka rizqa ah, jawabu shardi mahdhufun fi yana amsaka rizka dalla alaihi ma qablahu ai wa man yarzuqukum in amsaka rizqahu in rama ne ya rike arziki ne kwa man yarzuqukum wa zai azirta ku ai la razika lakum ba ku da mai azirtawa in ba rahmanu ba ballajju a sun zulhi kwarai ma sun sun dogi ma kasarata sawarif duk da akwai dalilai da yawa da ya kamata su karkato da suwa amma sun doge fi tuwon. cikin girman kai wani hudun da kin gaskiya ai ta ba'o da anal haƙi nisa ga gaskiya Allah ya kare mu afa man yamshi kibban afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim afa man yamshi kibban yanzu wanda yake tahiya jicci wanda yana tahiya wato abin nan waƙi'an jacce hi ga huska ta yi a da shi ya zama daidai an manyan shi sauyan ko ko wanda ka tahiya daidai ala siratin mustaƙimi bisa ga hanya madaidaiciya wato an sa ita ce wanda ka tahiya daidai bisa ga hanya madaidaiciya shi a shiryayye wannan shi ne mai tahiya bisa ga hanya allah subhanahu wa ta'ala wa kabru abin nan mana a thaniya dalla alaihi kabru al'ula ai ahada wato wanda ka tahiya daidai shi a ahada shi yayi zama shiryayi wal mathalu fil wal kafir wannan misali ga mu'mini na yi da kafiri shi momini shi ka tahiya daidai bisa ga shari'ar Allah subhanahu wata'ala kafiri shi ka tahiya jicci bai sai inda ya sa gaba ba duk inda ta yi mai daɗi sai ya ce a hanya saboda haka mu'mini shi a daidai ba kafiri ba ai ayyuhuma ala hudawa ne ne a bisa shari'a daga waɗanga mutane biyu hansa ita ce mumini a bisa hanya Allah ka sa mu cikin bayan ka mumini wal huwa alladhi qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wa al-absara wa al-af'ida qalilan ma tashkurun Ladi huwa alladhi ansha'akum ka gaya masu cewa Allah shine ya fara halitta ko khalaqakum ya halicce ku waje alalakum sama ya sanya muku kunnuwa don ku ji abin da ka ku wal absar ya sanya muku idanu don ku kalla ku ga abin da ka ku wal abida ya sanya muku zukata don ku yi tunani ga abin da ka ku ta tafakkaru na biya alkulubu ta tafakkaru na biya amma kalilan ma shukuru na kaɗan na ne kwarai kuke yin godiya ga allah subhanahu wa ta'ala a kalilan ma wato ma abin na litaki da likilla wal jumla musanafa wato mukhbiratun mai ba da labari ita jimla bikillati shukurikum wato jidda cewa godiyar ku ta yi kaɗan kwarai a abin na alaha na na'ami ga wannan ni'imomi domin abin na kunnuwa ni'ima ce babba idan mutum ya rasa kunnuwa wato ya yi rashi kwarai idanu nema ce babba waɗanga manyan ni'imomi na wanda mutum watakila ba zai san fa'idarsu ba sai lokacin da ya rasa su duk wanda ya rasa kunnuwa zai san kunnuwa na da fa'ida don zai yi zaune yana ganin ana baki da ka ta moci ana ta magana bai san abin da aka wadi ba kunga lokacin zai gane amfaninsu wanda ya rasa ido zai gane muhimmancin su lokacin da ya rasa ido yana zaune ana abubuwa bai ganin su saboda kun san ga al'adar mutum ya an ba shi ni'ima an ba kowa wannan ni'ima bai godewa ga al'adar mutum mutum ya yi godiya a bashi shi ɗai ya diba gaba ya diba dama ta diba hauna da baya ga shi ɗaya na abda irin ta to ita yaka gode ma ko ba ta ta ba sai shi ta godiya amma duk girman ni'ima in ga kowa na da to bai godiya sai radda ya rasa radda da ya rasa tana na yaka gane tana da muhimmanci to Allah ya ce ke mu Allah ya kare mu amin wani Kulhuwar Lazizar a kun fi larudi, wai lahi toshe ruwa. Waya Kulu na matse azalwa ce, huwa Lazizar a kuma Allah shi ne wanda ya halicce ku bila da cikin ƙasa, wai lahi toshe runa la hisabe kuma zuwa gare shi aka tara ku don hisabi. Allah ya halice ku kuma shi na wanda zai muku hisabi ku ji tsoro ne ya halice ku ya san ƙarhinku wanda duka iya nafila raka a goma ya ce biyu shi ka iya wato Allah ya halitta kuma Allah ya san ƙarhi ne tunda shi ya halitta kuma wuri ne za a tasowa saboda haka in kace kana iya goma kace biyu kaka wa ya sani da an te kashi ne za ka sha <laughs> e shi ya halitta te kuma ya san yadda ya abi te kuma wuri ne za a tasowa saboda haka kowa motsa jiki ne ya tashi shi duk abin da ya karhi ne ka iya Allah ya gafarta mana wai kulu na limomini na kahire na cewa muminai <clears throat> mata hadar wa'adu wannan alkawari na tashin kiyama da kuke ta magana yaushe zai zo wa'adul hashari yan kwanta su adiki na biyu yan kuna da gaskiya ciki yaushe ne zai zo Allah ya ce gaya musu kul innamal ilmu qul ilmu inda Allah وإنما أنا نذير مبين ولكن شأن تاشن قيامة الله دي يسلو كشن ذيدو إنما العلم بمجيئه عند الله dama ilimi sanin ilimin lokacin da kiyama tashin kiyama zai zo inda Allah yana wurin Allah wa ma ana nadirun mubin dama ni mai gargadi nake ne bayyanul inzar iyaka ta yi muku wazi ku ji tsoron yini amma ni ban san rada zai auku ba domin sha'anin kiyama ilimi na da Allah dai yake banta da shi la alamu illallah ba wanda ya san shi in ba Allah ba falamma ra'u فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون to a ra'aw sadda sun kaga azaba wato ai al'azaba ba'd al-hashri lokacin da sun kaga azaba bayan an yi tashin ƙiyama don ba su yadda da zuwan ƙiyama ba rashin yadda su da zuwan kiyama shi yasa sun ka karyata abin da zai biyo baya na azaba bayan an je ranar lahira ba su yadda ma ana tashin kiyama ba balle su yadda akwai hisabin da aka yi cikinta saboda haka sun karyata falon mara auru sadda sun ka ga azaban nan zulfatan ya matso ai kariban wato ya yi kusa da su si ya dojuhun ladina kabaru sai huskar kahirai ta canza iswadda ta yi bakin kirin fuska waɗanda suka kafirta to bayan sun gince fuska wakila sai aka ce musu ai ƙalar hazana tulawan masu hakon wuta sai suka ce musu tawbiyakan don zargi wata ƙari'an don ba da tsoro gare su hadal azabu wannan azaba da kuka gani shine allazi kuntum bihi wanda kun ka kasance abin da shi a ana muku wa'azi da shi kuna karyatawa Shi ne wannan alladhi tad'un wanda kuke cewa a kawo shi tad'una annakum la suna. kuna da da'awa abin nan cewa ku ba a tashe ku wannan na da kuka cewa ku ba a tashe ku ba wani tashin kiyama ba wata lahira kowa mutu ya mutu to wannan azaba yana shine kuke gani a wanda kuka ce annakun latu a suna wa hadi hikayatu halin ta'ati wannan hikaya ce ta hali wanda za ta zo bara an habi ɗari ƙilmadi ya yi ishara gare shi ta huska abin nan kamar abin an riga an kawo azaba a don mai litaha kuɗe a don ya tabbatar da aukuwarta don ya tabbatar da azabar za ta auku har nuna kamar ta auku saboda haka babu shakka ranar kiyama gaskiya ce kuma za ta zo kuma yana daga cikin abin nan rukunan imani yadda da ranar kiyama yana cikin rukunan imani wanda bai yarda da kiyama ba wato musulunci ne bai inganta ba Allah ya kare mu kula ra'ayi kula ra'ayi to ina halakani Allah wa man rahimana wa man yujiru al-kafirina min adhabin alim kulka ce ara'aytum ku bani labari yanzu kuna ta burin Allah ya kashe ni don ina muku wa'azi ku yadda da tashin kiyama ku yi imani da Allah kuna burin in mutu ku bani labari a ra'aito ina halaka ni Allah ku bani labari yanzu idan Allah ya halaka ni wa mamma iya da ni da wayanda a tare da ni mu'minina na mu'minai idan Allah ya kawo mana wani abu na abin nan na kaddara ta yadda ma sanadiyar abin na mutuwa mutu kamar wadda kuke gudun abubuwan mutuwan mu to idan allah ya sa muka mutu aurahimana ko kuma ya tausaya mana falam ya holikina bai hallaka mu ba shin abin nan manyan jirar kafiri wa zai tsirar da mutane ka yi min azabin alimin daga azaba mai radadi idan mai wa'azinsu ya mutu wanda ka kiransu zuwa ga allah yana kiransu su bi allah don kada allah shi musu azaba mai radadi to idan mai wa'azin ya mutu to kuma wani na zai kira su ya kare su daga azaba mai zargi wani na wato yana musu ishara su gane mutuwar mai wa'azinsu ba alheri na gare su ba idan mai wa'azinsu ya mutu to wani mai wa'azi na zai dawo kuma ya dore musu wa'azi har su gane hanyar allah su cire ma azaba ta yi ansa ita ce babu saboda ka ashe mutuwan mai wa'azin su ba alheri ba ce Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu ai la lahum minhu ba mai tsira da su daga azabar Allah qul qul huwa rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin ya ce ni kan dai abin bauta ta huwar shi shine Allah Rahmanu ni ba ni da wani abin bauta ban da Rahmanu kuma da ni da jama'a ta amanna bihi mun yi imani da Rahmanu wa alaihi tawakkalna mun dogara ga Rahmanu la alal amwali ba mu dogara ga dukiyoyi ba wala auladi ba mu dogara ga ɗaya ba mu mun dogara ga Rahmanu fasa ta alamuna ko fasa ya alamuna za su sani inda ma'ayyanatul azabi lokacin da sun kaga azaba ga hili azaba an riga an dauko ta an kawo bayan ya ce azaba ta la da ba su an mai mujirmi bayan ya ce azaba ta in ta zo ba a ture ta daga masu laihi da ta zo za a aikata inda aka ce a kai ta to za su sani lokacin da suka ga azabar ta zo za su gane man huwa fi dalalin mubin wane ne a cikin bata bayyananne hannu am antum za ku gane mu a bisa hanya bayyananna ko ko bisa hanya bayyananna ko kuwa bisa bata bayanan ne za ku gane ala a ta'i amhun ko ko suwa mu ne adda dai amhun ko ko suwa alal yayi akan qira'i yawo ko ko su adda dai to idan azaba ta zo za a gane domin Allah na da wata ka'ida da kamin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai hallaka mutane sai ya hallaka gari duka kamar wanda an ka hallaka jama'a annabi nuhu amma yanzu ba haka na aka yi ba yan azaba ta zo sai a rika bin mutane guda guda in dai ba shugabannin kasa na sun kai laihi ba to sai a rika bin mutane guda guda wanda ya yi sai a yi mai kwaye sai a yi mai wanda bai yi ba sai a bar shi kama da kuke ta gani abubuwa na aukuwa barayi waɗanda yan sun ka tara hanya sai ku ga sun anshi kuɗi ga mutane amma sai ku ga wani da kuɗi ne kuma ba su ansa ba allah ya tsare shi da kuɗi ne kuma ba su ansa ba bisa ga tsarin Allah subhanahu wata'ala to kun ga yanzu mutane guda guda aka bi da aikinsu kowai sai a yi mai sai a yi mai sabanin lokacin kamin zuwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan guda ya yi sai awa kowa da kowa hukunci to yanzu ba haka na ake yi ba allah ya gabarta mana allah ya sa mu yi abin na mu yi mai kyau allah ya sa mu yi mai kyau wala قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين تقول كشي إن أصبح ماؤكم غورا ku ba da labari yanzu idan ruwanku ya waye gari ya kai idan an waye gari duka gulabinku da ta hukka da riyojinku sun kai babu ruwa ga iran bil'addi ya noce cikin ƙasa shin kuma faman ya atikun bema in ma'in wa zai zo muku da ruwa masu daɗi masu gudana alma'inu waɗanda ke gudana wato kamar gulbi haka idan allah ya kahe gulabenku to wani na wanda zai zo shi muku gulabe kuma sabbi babu wanda zai zo shi muku gulabe sabbi idan gulabenku sun kaɗaye sai allah kawai wato ma'inin jarin wanda ruwa mai gudu tanalu al'aidi wadda layi wato da hannuwa da wasaki duk suna iya kawo shi kama iku, kamar ruwan nan naku yi laye a bihi illallahu ta'ala ba mai zo muku da ruwa in ba Allah madaukakin sarki ba to tun da ruwa da su aka rayuwa duk abin da mutum ya samu na jin daɗi idan babu ruwa to mutuwa zai yi duk abin da mutum ya samu na jin daɗi idan babu ruwa mutuwa zai yi to idan allah ya ƙai ruwa wane ne wanda zai kawo muku ruwan da za ku amfani da su haƙƙur ayi babu to ba kai batun kiruna an yi ba ku yaya don me kuke yin musu ya tashe ku kuna ce bai ya tashe ku wannan aya ya ce wa ya hazil aya an karanta wannan aya inda ba da abin nan mutajabbiri wajen wani abin nan masu girman kai aka ce aka karanta mai wannan aya in asbaha ma'akum gauran faman ya'tikum bima'in ma'in kun ga wa'azi na aka yi mai don ya yadda da Allah ya gane shi faƙala ya ce wa zai kawo mana ruwa ta ya alfo'u su kwasuna sai mu sa kwasa mu gina ƙasa mu tono shi ya ce kwasuna wal ma'awul ah, da abubuwan gina wa'anda ake sawa a gina ruwa ƙasa ya ce to ai idan allah ya kahi ruwa ne sai mu sa kwasan mu ɗebi ruwan mu ƙasa kuma ya kahi aminai kun ga wannan bai sa ya yi nadama ba to daga nan sai allah ya gwada mai iko ne don ya san komi da ruwa aka yi za a ma wa ainihi sai ruwan jiya ta sun kashe yi to ya ga inda zai sa kwasa ya ta tsara kwasa ya sa da kawace allah kenan wata wata'ala wa miya, shi ke nan ko mutumin ya zama kawo Allah kenan Allah na iya yin abin da duk ya ga dama amma sai ya kyala mutane su yi taimai girman kai suna ta koma masoya ne maganganu waɗanda ba su da kyawu don ɗai su bata masu rai to shi wannan wanda ya faɗi wannan magana Allah bai ba shi lamuni ba aka ce an ra'aitu yana azba amma ukun gauran fa mai a cikin bima'in ma'in ka kun gani yanzu idan Allah idan ruwan ku yawa ya gari ya kaiwa zai zo muku da ruwa masu gudu ga ƙasa ya ce kwasa kwasa ka kawo mana ruwa sai Allah ya sa an ka jayi ruwan ido ne ce to sa kwasa ai kawo ka haka na sa makawo ya dauki kwasa yana sare sare zai na sare ta ruwan kawo su ma sai ta ruwan kawo su zube ƙasa Allah ya tsare mu amin na'udhu billahi min al min al-jara'ati muna roƙo Allah ya tsare mu daga game da tsaurin kai Allah ga Allah wa ana ayati da tsaurin kai ga ayoyin Allah ita da ati sura sura ta fara bi tabarakal ladhi bi yadihi mulku ta fara da cewa Allah subhanahu wata'ala shi ga hannu ne mulki yake wa katama kuma ta kare bi qul ara'aytu in asbaha ma'akum gawran faman ya'tikum bima'in ma'in ta fara da cewa Allah adda milki kuma ta ƙara da ce ta ƙare da cewa Allah adda milki saboda haka in yi rike ruwa ne ba mai iya kawo su don milki ne na ba na wani ba ta fara da maganar milki ta ƙare da maganar milki fadalla ala anna ibtida albarakati minhu ta'ala sura ta nuna faruwa albarka daga Allah take don ta fara da tabarakal ladhi bi yadihi almulku wa khatama kuma sura ta ƙare bi takhasisi intihaihi intihaiha lahu ta'ala ta kare da tabbatar da da ta keɓe wato ƙarshen rahaman nan albarkar nan ga Allah duk wanda ka bi da albarka farko da ƙarshe ga Allah zai neme ta wa shamala da la'il qudratihi kuma sura ta kunshi da dalilai waɗanda suka nuna Allah na da iko yana iya abin da ya ga dama wa tauhidihi ma'ar rahmaniyya tare da tauhidi ne da kuma rahamaniya ce ta duniya wadda ya hada da wanda an na kware da wanda ba na kware ba to Allah da darajar wannan sura da ɗaukaka ta Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu kuma albarkar nan da ta fara da ita Allah ka malalo mana albarkarka haka na albarkar nan da ta ƙare da ita cewa Allah ka keɓanta da ita Allah ka samu cikin wanda ka keɓe da ita Allah ka samu cikin wanda ka keɓe da ita da darajar sunayenka Allah da darajar wannan sura duk wani alherin da kake saukawa daidai wanga lokaci ka ba mu rabon da ya dara na kowa yawa don darajar sunayenka da sabobin ka maɗaukaka Allah kuma sharri da hitina wanda ke saukowa ka kare mu ka kare musulmi ko ina suke Allah ka warkar da mu ka kara mana imani da lahiya ka taimake mu akan makiya da mahasada inda duk suke na cike da na waje Allah ka kare mu daga su. masu yi mana kwalle-kwallen shiri Allah ka yi mana maganinsu Allah ka yi mana maganinsu Allah ka kare mu ka kare ɗaya ka kare iyali ka kare zuriya kuma ka sa aljanna makomanmu to suratu abin al almurki ta kare sai suratul nuni bismillah سورة القلم مكية وهي سنتان وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون سورة النون مكية وتسمى سورة القلم كما أنا متى سورة القلم ita wannan suratun nuni ana ce mata suratun kalam wa ta isnatani wa hamsuna tana da aya hamsin da biyu wa maudu'ar ra'isi jagora abinda take karantawa at tabshiru lin nabiyyi tana wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bishara bi anna qaumahu lalle mutane ne qurayshawa da suka koro shi daga makka to sayuminu nabiyyi nan gaba kadan za su yi imani da shi kuma wayanda muna alama fa alubihi min al za su yi nadama ga abin da suka aikata gare shi na kafirci Allah ya mai bishara da wannan don kun san kowane mutum in dai mutumin kwarai yana yana kishin ƙasa ta kowane mutum yana kishin ƙasa ta kuma in son samu na ya yi son ta bisa ga ƙasar kowa kuma ya yi son ɗaukakar ta bisa ga ƙasar kowa kuma ya yi son zaman ta bisa ga ƙasar kowa to annabi mu dan ƙasa na nagari makka aka yi da rantso qur'ani da komi cewa shi dan makka yake amma kuma saboda addini mutanen makka sun ka saba da shi kuma suka koro shi kuma kora ta hitina don sun nemi su kashe shi allah ne bai ba su nasara ba da yake shi allah in hi mutum ga kai ga wani matsayi to sai dai a sha wahala amma sai an kai ga matsayin na aka mutuwa to Allah ya ce shi ya hankuri mutane ne za su yi imani da shi abin nan da sun kai mai na walakanci za su yi nadama na kafirce mai wal izaya da cutarwa wa yatubullahu alaihim kuma Allah zai anshi tuba gare su Rahama yarhamuhu zai musu rahama bismillahir rahmanir rahim nun wato nuni ahadu hurufil hijai daya yana daga cikin harufan hijaiya yuqra'u bi fakkil idgham ana karanta ta ba tare da an yi sa an shigar da ita min wawar qasami cikin wawar qasami bi wal kalami ba wa wa bi idgham ya bi amma ga wata kira ana idgamin ta cikin wawul qasami wallahu a'lam bi muradihi ibi Allah shi ya sa abin da ya kari da wannan harafi na nuni wal kalami na rance da alkalami alladi kutuba biyu bihi alkainatu wanda an ka rubuta abubuwan da za su kasance duniya da shi wannan alƙalami fi allahul mahfuz cikin littafin allah lahul mahfuz wato awo jinsin kalam ko ko abin da ake nihi ba alƙalami gudana ba wato jinsi da ne na alƙalumma wato jinsir kalami a shamilil aqlam wanda kenan ya an ce jinsin alƙalami ya hada da alƙalumman mu alladhi yuktabu biha fil adwa innan da aka rubutu da ita a cikin ƙasa waɗanga da yara 'yan makaranta ka rubutu da manya da dattijawa da tsofaffi wato in jinsin alƙalmi aka yi sun shiga ciki wa ma yasturuna mala'ikatu da abinda mala'iku suke rubutawa au kullu katibin ko kuma na rance da alƙalami da abinda duk wani marubuci yake rubutawa kun ga saboda mahimmancin rubutawa allah yake rantsuwa da alƙalami da kuma abin da alƙalami ya rubuta saboda duk abin da ake yi in an rubuta zai tabbata amma duk abin da ba a rubuta ba za a mance da shi wata rana saboda haka rubutu na da mahimmanci shi yasa allah yake rantsuwa da alƙalami wannan da ake rubutu da shi wa ma yaktubuna min khairin wa salahin da abin da suke rubutawa na alheri da kuma gyaruwa al'amurra a ƙasam Allah wali Muhammadin bilkalam Allah ya yi rantsuwa da alƙalami ga Muhammad wa ma yi kutabu bilkalami da abin da ake rubutawa da alƙalami duka Allah ya rance da shi da tashirifi Muhammadin don ya karrama ya darajanta manzo ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tashirifin nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa li ta'zimi amrul qalami kuma domin Allah ya girmama al'amarin alƙalami wa sha'anin kitaba da sha'anin rubutu saboda haka sha'anin rubutu yana da abin nan yana da muhimmanci kwarai ko da ka sai mai yaro karami ka sai mai alƙalami yau yadda ya dawo ya bace wannan kashe hana ka sai mai don yana yaro na ya kai wani bacewa in ya girma bai bacewa sai dai in an sace saboda haka sai ka daure ka ci gaba da sai mai shina rubutawa rubutun nan yana taimaka ma eh, 'yan makaranta saboda haka allah ya rantsuwa da shi don girman abin nan sha'ani ne kwallon makasumu bihi shai'ani abubuwa biyu na an kai rantsuwa da su na ɗaya an rance da alkalami na biyu an rance da abin da alkalami ka rubutawa ma anta ya muhammadu ya manzon rahama kai baka kasance ba wa jawabul kasami wato mubtada ma anta bi abin nan bi ni'amati rabbika kai baka kasance ba saboda ni'imar ubangijinka albabu alba'u bi ni'afi bi ni'amati rabbika sababiyya wato muta'alliqatun bi ma'ana annafil madlulu alaihi bima wadda take da alaka da korewa ga hannun nan da an kai cewa ma an ta kai kunga an kore an kore hauka su abin na wa'anda ba su yi karatu ba cewa suke yi idan mutum ya haukace sai su ce karatu na ya haukata shi karatu bai haukatawa allah ya ce a muhammadu ba mahaukaci na ba kuma karatu ne bai sa ya haukace ba ma an tabi rabbi ka bi majanunin kai kam ba mahaukaci kake da neman ubangijinka ba nema ubangiji ta karatu kan ba ta hauka mutum saboda haka ka abin na da kuga abin da wasu ke ce yayin an gama haukaci wato gehen hanya ya samu taddawa ta da takardu ne shi na ta rubutu sai ya ce karatu na ya haukata shi ba karatu na ba karatu bai haukata mutum amma dai abinda da mun ka sani mai yawa malaman nan da kuke gani irin mahaukatan nan 'yan cibbuna ya ja wani mai rahonin da ya shi ƙarhi ya halaka shi suna kai da can suka jayayyarsu da shi da wani na can suka jayayyarsu eh, rahoni eh, ba musulmi na ba cikin aljannu rahonai ba musulmi na ba wanda duka hulɗa da su ba musulmi na ba sai sun aza shiga hanya sun tabbatar da ya zan babban kahiri sannan su yi hulɗa da shi saboda haka matsala ce ta kafircin su can irin na tsaye-tsayensa na cibbu ya ja wanda ya ƙarhi nai to sai ya mai sai daji ya haukata shi na ganin su ai sai ka ga wani malami Ga shi nan bisa hanya ya ɗauko wani irin tarin ragga yana ta da shi cikin daji shi ɗai daga shi sai ragga kuma malami can ta haɗa shi da wani ɗan uwa ne iri ne malami na irin na cibbu can ta hada shi da wanda ya hikari ne ya ja ya ja shi yana neman ya halaka shi ko ya rinjaye shi to nan na kuka gani irin wa'annan amma ba karatu ba kan karatu kan bai haukata mai shi Allah ya gafarta mana don ku san da wannan kanku ko magana wani ce ku ce mm, mm, mm, karatu na hauka ba karatu na haukata shi ba kanku ko magana irin wannan ku ce haka ku ce da tsahi ya halaka shi ku tsaya Allah ya gafarta mana don haka Allah ya kore ya ce a amma an tabi ni'imata ka bi majnunin kai kan ba mawakaci kake ba da nema ka karatu kan bai haukata ka ba wato abin na khabru al mubtada ai in tafal jununa hauka ta koru gare ka bi sababi in amir rabbika alaika saboda ni'imar da ka ya gare ka bin nubuwa da annabci wa gairiha da waninta wa hada raddun liqawlihi innahum majnun eh, innahum majnun wannan kun ga raddi na Allah ya yi musu ga magana da suke cewa shi annabin mahaukaci na Allah ya ce a annabin mukan ba mahaukaci na ba kuma ni'imar da Allah ubangiji ne mai ba ta haukata shi ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wa inna laka wa inna laka da ajaran ghayra mamnun wa ka la ala khuluqin inna laka la'ajaran kuma lalle kai kana da lada babba gaira mamnuni wadda ba a yankewa duk mutumin da Allah ya ba karatu inda ya ji tsoron Allah to lada ce ba a yanke ta abada lada ce ko ya mutu ba a yanke ta duk abubuwan da ya dasa na alheri ko ya mutu za a riga kai mai su duk mutanen da ya karanta ko ya mutu za a kai mai ladar aikin da suke yi duk wanda ya ce wanda ka koya ma ka kwadaita da shi har ya iya subhanallahi ya salladatta ya rika yi to duk sanda ya ce subhanallahi lada goma aka bashi shi nashi kai da ka koya mai sai an baka goma da an ka bashi shi an biya shi na aiki ne kai ko na aikin kana na koyawa aka baka to daga nan na ha'ana da kasa saboda haka ladar malami ba ta karewa Allah ya gafarta mana don haka ya ce wa inna laka la'ajar lalle kai kana da lada gairu mamnunin wadda ba ta yankewa wa ka la'ala khuluqin azim kuma lalle kai kana bisa ga dabi'a mai girma wato addini wanda abbabba sha'anuhu azim sha'ana addinin ka babba ne a kasam Allah lin nabiyyi Allah ya rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa lin nabiyyi ga annabi wato ya rance ma annabi bishe ainil magakuraini da abubuwa biyu waɗanda aka ambata fadalla ala thalathati ashiya ya nuna abubuwa guda uku kenan kun ga na farji nuna anu na warko Allah ya kore mai hauka ya ce ma an tabi ni'imata rabbika bi majnunin kun ga na ɗai kenan ya kore mai hauka wasu butul ajari ya tabbatar mai da lada ya ce wa inna laka la'ajaran gairu mamnunin kun ga ya tabbatar mai da lada wa kaunuhu ala dinil islam alhaka kuma ya tabbatar da shi ga addini na musulunci na gaskiya ya ce mai wa innaka la'ala khuliqin azimin saboda haka abubuwa uku ne Allah ya yi ma annabi rantsuwa akan su wa'annan abubuwa uku su masallahu sannan ya bashi hankuri ya ɗebe mai kewa wa ƙala fasa tufsiru fasa tufsiru wa yi busiru bi kumul maftuwa fasa tufsiru wato za ka gwada musu wa yi na za su gwada ma wasu ai saturihim za ka gwada musu abin da ya kamata ka gwada musu ba da mara au, bayan sun ga anna ma ji ita bihi haƙun lalle lalle abin da ka zo musu da shi gaskiya ne daga ƙarshe in sun ka gane wasa siru na gairawan za su ta su kira wasu su gwada musu kun ga wannan duk yana cikin bisharar da aka yi mai mutane ne za su musulunta ka gwada musu to su ko nan gaba za su yadda da gwadin da ka yi musu sai su gwada ma wasu kun ga kenan sun musulunta kama ta kaddama fi suratu abin na safati kama da ya gabata cikin suratu safati to za su gani kuma za su gwadi abi al mabtun cikin kuwa adda hauka wato za su gani masdar kalma aqul wato ai al-mabtun bi ma'ana al-junun wato al-futun bi ma'ana al-junun ya an ce abin na abi ayyukumul mabtun cikin ku kenan wa adda hauka wato za su gane wane na an mahaukaci a bika hauka gare ka take an bihin ko kuma gare su a fi yi kuma maftuna aljaru wal majaruru ma abin na bi satubsiru wato can abin na fasa satubsiru wa bisirun Allah subhanahu ala ya yi ma annabi abin nan wani alkawari cewa mutane ne fanan gaba za su gane kuma za su gwada ma wasu inna rabbaka huwa alam inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin inna rabbaka huwa alamu lalle Allah ka shi an masani biman dalla da wanda ya bace do wanda ya bace an sabilihi daga hanya tai to ya san shi kai na ka bace ga hanya ko ko waɗanda kaka kira ga Allah sun ka kibi su sun ka bace to Allah ya san wanda ya bace wa huwa alam bil mutadin kuma ya san wayanda yu lahu gare shi wato ga hanya ta. wa huwa alladhi wada'aka Allah fa shi da kai ne ya azaka ala hada din al-qayyim ga wannan addini madaidaici saboda haka Allah ya san kai abbisa gaskiya su masu hada da kai su abba su da gaskiya Allah ya san haka don haka in ka san mutum mara gaskiya na kakkabe shi wala tudil mukaddibin fala tudil mukaddibin ودوا لو تدهنوا فيدهنوا ولا تدهن na laka, دو ke karyata kaya ya rahama kakkabe su ke cewa qur'anin da ka zo da shi gaskiya na to kakkabe su waya Kulu, laka majanunan suna ce ma mahaukaci wani lokaci wa sha'irun wani lokaci su ce ma mawaki au zalika ko wani wannan to irin waɗannan mutane kakkabe su waddu lautu hinu suna gurin da dai za ka ɗan sassauta ai talinu lahun ka ɗan sassauta musu su ma su sassauta su kakka to kada ka sassauta shi sassautawa ga sha'anin addini wani abu na wanda idan mutum ya ce shi zai ɗauki hanya ta sassautawa to wata hanya ce ya ɗauka wadda ba ta gaskiya ba yana nuni zai rashin gaskiya domin sassautawa allah ka yi nai kuma shi ka tsanantawa abinda ya sauka shi aka bi duk abinda Allah ya sauka in dai manzo Allah ya zo da shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to sauki na komi na na azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim cikin abin da annabi ya zo da shi babu wahala azizun alaihi ma anittun yana da wahala gare abin da dukkan wani sheku yana da waya gare bai so ne kun bai taho da shi ba duk abin da annabi ya zo da shi babu abin da adda wahala harisun alaikum mai tsananin kwaɗayin shari'ar allah gare ku ne annabi mai tsananin kwaɗayin shiriyar allah ne gare ku A wato saboda haka bai zo da wani abu wanda an mai tsanani ba azizun alaihi ma anittu harisun alaikum bil na ra'ufur rahim mai tsananin tausayi da rahama ne ga mu'minai saboda haka duk abin da annabi ya zo da shi babu tsanantawa ciki amma su kahire ganin suka yi yayi tsanani waddu law tudhinu suna gurin da dai zaka sauƙaƙa aitalina lawan zaka sassauta musu ka sanya ya musu kai ka yi taushi kai ma fa dihe nuna su ma su yi taushi wajen suka kada ya ma kazahi ayyali nuna alaika su ma su sanya ya gare ka wa duhu alatu dihe nu wato son su kai ka sassauta su ko su sassauta wa abin nan wa in ila jawabu jawabu tamanni fa dihe nuna mafhum wato a tamanni al min waddu waddu dihe tudhinu ƙuddira ƙablahu fa'un ƙuddira ah, ah, ƙablahu ba'adar fa'i wato hum hum abin fa hum yudhinun su kuma wato sai su rika dan sassautawa to kada ka saurare su kada ka rage komi cikin abin da aka aiko ka wala tudai kullu hallafin kada ka yi da'a ga duk mai yawa wala tudi kullu halafin mahin hamazin hamazin masha'in binamin manna'in lil ghairi mu'tadin wala tudi kullu halafin kada ka yadda ka yi da'a ga duk mai yawan rantsuwa kasirul halafi bilbadi mai yawan rantsuwa da barna mahinan kaskantacce haƙirun kun ga malamai sun ce daga farkon ƙur'ani har zuwa ƙarshe ne bai ambaci wani mutum ya ce mai mahino ba sai mai yawan rantsuwa wani yaya gida lahiya lawallahi yaya aka bar iyali lahiya lawallahi to yaushe an ka iso jiya wallahi yaushe za a koma wallahi gobe za mu koma to wanga mutum ne bai da kafara amma ƙur'ani ya ce mai kaskantacce walakantacce cikin ƙur'ani shi ɗaya ƙur'ani ya ambata haka ya ce mai mahino saboda haka ba ɗabi'a kwareta ta ba ku bayyana yawan rantsuwa ku bai yawan rantsuwa yawan rantsuwa muguwar ɗabi'a ce shi yasa kun ga Allah ya ce mai mahinun wala wala dai kullu hallafin mahinun kada ka yi da'a ga duk mai yawan rantsuwa kaskantacci kantaccen banza to bari mai abin nan da'a saboda haka in wanda ya san yana da irin wannan sifa ya kokari ya gyara ko nan duniya mutum ya zan walakantacce ba alheri bane bale lahira konan duniya mutum ya zama ce ba alheri ba ne allah ya kare mu da ya kare mu kuma daga yawan rantsuwa hamazin mai yawan zumɗe ayyabin mai aibanta mutane ai mugutabin mai yawan gibar jama'a masha'in binami mai yawan tahiya da annamimanci sa'in bil kalami bainan nasi mai yawan yawo da maganganu tsakanin mutane ala wajen ibsadi bainahun ta huskar batawa tsakaninsu kun ga yawan ɗaukan maganganu ana yawo da su wane ya ce kaza ai wane kaza ya ka ne kai baka gane ba da wane ya shigo kawai sai ya noce kai ai na san abin da shika ne kun ga irin waɗannan minahikan Allah ba su gamawa lahiya miyagun mutane Allah ya tsare mu da sharrinsu kuma duk wanda zai zo ya rika kawo ma wane ya ce ma kaza ka sani ba masoyinka ba ne sai ya kashe ka da bakin ciki in baka yi hattara ba don kana zaune kana jin daɗinka ka ci abin da kaka so ka sha abin da kaka so ka lalaba aljiwanka ka ji abin da kaka so kana cikin jin daɗi ya ka ma magana shi kenan daga nan ranka ya ɓaci har gobe hankalinka bai dawo gare ka ba kai ka buɗe hanya kai ƙyale mana haika Allah tare da kai suna tawa suna kama wasu suna an mutanenka kana wani wasu suna an mutanenka mina haika Allah an mutanenka wanda zai halaka ka annabin mu ku dibi annabin mu duk girma ne sai da ya kai ya ce wa mutane daga yau la yablugu ni ahadun an ahadin min ashabi shay'an inni uridu an akhruja ilaykum wa ana salimu sadar daga yau kada kowan ya koma wuri na ya ce min wane ya ce maka da ni so ne kai in zan hito wurin ku in hito lahiya lawa ana salimu sadar kirjina lahiya lawa amma kana na an to an ce maka wane wanda ka gani ne kullum yana kusa gare ka an ce bacin ka ya kai an ce makiyan ka na an ce bai kamanarka an ce ka kaza yake gare ka kuma gashi a jima kaɗan da kayan tutawa zai yi kana nan ka cika da takaici jiran ka to ga ya to kusa gare ka ka cika da takaici kamar ka kulla mai bugu ya hana nahiki ya hana ma kwana nahiki ya hana maka hira da iyali kana zaune a kawo maka labari zuwa ya karyo maka sai ya kashe kayan baka kore shi ba don wata rana in ya kama wani labari sai ka ta buga daga nan koyon ba a tara ba a samu hawan jini mai tsanani ko kuma a samu bugawa zuciya mai tsanani a mutu aiki ya gama da kai wannan abin shi ka wahal da mutane mawadata da mutane masu iko irin wannan kawar shi su mina ka Allah su mace musu duk wanda mutum yake gare ka in kan lura da shi yana kama su kan mutane an ce ma kaza an ce ma kaza to ya hatara da shi son yake ya halaka ka kila akwai wanda ya kaso da abin nan da aka hannunka in ya kawo ma an ce an ce zuciyarka ta buga an ka gama da kai shi kenan ya huta Allah ya gabarta mana Allah ya samu ya ƙarshe mai kyau Allah shi mana maganin mina haikai mai Allah shi mana maganin su na ciki da na waje Allah shi mana maganin su Allah ya mai da baka an ya so gare su mu kuma Allah ya tsare mu Allah ya kare mu Allah ya ce kuma shi wannan mai yawan kawo annamimancin nawa manna ila khairi yana da yawan hana alheri da ya ji za kai alheri ga wani mutum kiki sai ya ce a alaji ka aiki mutumin nan bai kamata a taimake shi ba aiki ne kenan hana alheri wato manna ilal khairi mai yawan alheri ai bakhilun bil mali mai ruwa da dukiya an huquqil wajiba daga hukukin da wajibai mu'tadin dan ta'adda kuma ai zalimin azzalimi athimin mai yawan aikata ayyukan sabo da gangar, kuma bayan haka na utullin utullin ba'da zalika zaniya kuma utullin bayan haka kuma abin nan mai kaushin dabi'a galizum mai kaushin dabi'a jafin wato mai busassar zuciya ba da zalika zanimin duk a yi ta a gama bayan haka nan ɗancin tuwana duk a yi ta a gama bayan haka nan ɗancin tuwana wato wani wuri ta samo shi ai ba da magakuri minas sifati bayan sifofin gada aka ambata a sabika abin nan a sabika wadda ta gabata a thamaniya sifofin gada aka wadi guda takwas wa huwa min kuma shi ɗan zinani kala ikirama ikirama ya ce huwal la'imu ya an ce zanim wato mara mutunci haka yu'rafu bil umhi ana sani ne da rashin mutunci ne kun sa akwai mutane marasa mutunci haka yadda ake gane dan zina in ya shigo cikin mutane zaka ga gaban kowa yana iya cima kowa mutunci cikin jama'a yana iya tashi ya ɓaci kowa duk wanda kake gane shi in ma malami ne in mai kuɗi na in ka ga bai ɓace ka ba kashi ya ka gudun a bashi amma yana iya bacin kowa to alama dan zina kenan duk wanda ka gani haka nan dan zina ne duk wanda ka gani haka nan dan zina ne ku dibi kitabul kaba'ir ku gani babu manci duk wanda ka gani da irin wannan shiri yace dan zina ne ku dibi kitabul kaba'ir ku gani suna nan sun shige cikin mutane suna ta wahal da mutane inda duk suke ba su bari a zanna lahiya su jawo wa hitinan in ba su yi nasara ba su jawo waccan in ba su yi nasara ba su jawo wacce don ba su gadi abin kirki ba da hanyar banza an ka samu su Allah ya tsare mu daga sharrinsu Allah ya kare mu daga sharrinsu Allah shi mana maganinsu shi irin wannan mai wannan ɗabi'a ana gane shi da muguwar dabi'a ce kama torahu shatu bi zanamatiha kama wanda ake gane akuya da zanama nata wato 'yan abin nan kullallan nan biyu da aka wayanta to haka aka gane shi da miyagun ɗabi'u ne in dai ɗan zina ne da ya shigo cikin mutane duka ka kalli miyagun ɗabi'u ne yanzu kana gane shi in dai ka san shi wahiyar shehun wato zana mata wato shehun ya kunu da lilma'azi wani abu na ke kasancewa ga wuya abin nan ga abin na akuya fi uzuniya wato ga kunnuwanta kalkur da kamar 'yan kunne haka kila al-maqsud bil aya huwa walid ibn mugira wasu sun ce abinda aka ni da aya walid ibn mugira shi walid ibn mugira mutun na wanda mutun da ya haka mai zaman kai ne kusan kaman makka bata taba mutun iri ne ba kun ga tsawon rayuwa ce Allah ya bashi kuɗi wanda duk wanda an makka bai kuɗi ne ba yana da mutane wayanda waɗanga mutane naman shanu ɗaya suka dahuwa waɗanga naman raƙun maɗai suka dahuwa waɗancan naman kaji dai suka dahuwa waɗancan shi suka suya waɗanga kuma abinci waɗanga madara haka ake duk inda ka hito maka ka biyo nan ka ci ka wuce ka ci abin da kaka so ka wuce haka wannan mutum ne yake mai arziki na kwarai da gaske baban abin na khalid bin walid to wannan mutum yana cikin wannan ɗaukaka sai annabi ya bayyana annabi talaka na kuma ɗan talakawa na sai ya yi ga aiki ga bakwai a biya shi kuɗi ya ci abinci sai ga shi ya zama annabi to sai ya sa ƙahawan guda da annabi yana faɗa da shi to yana ta faɗa da annabi domin cewa shi ya kamata a ba annabi inda gaskiya na annabi na shi ya kamata a ba ba annabi ba to wannan shi dalili ne hasada ce mai yawa shi yasa yi ta waɗanga abubuwa ga annabi har qur'ani ya sauko a kansa to don haka malamai suka ce shi na aka ni da wannan miyagun ɗabi'u ƙalahu ibn abbas abdullah ibn abbas tarjumanin Kur'ani shi ya wannan tafsiri wa ƙala adawon malla dawo ibn abi raba mai fatawar alhazai a lokacin aikin hajji a ƙasar makka to shi ya ce huwal akanas ibn shariƙin a shuraiƙin shi kuma abin da wani abin da mutum na shi ma dai mai hali li'annahu halifa mulhaqun domin halifa ne wanda aka riskar da shi shi bane zuhura wato bai da asili an ka riskar da shi can aka ce cikin su yake wale zalika sumiya zaniman don haka an ka ce mai zanim wato dan zina don riskar da shi an kai bai da asili wannan abinda abinda suka faɗa kenan suka ce wannan shi ake nuhi wa ƙala mujahidun mujahid ce a huwa al-aswadu bin abd gusa, wani kahiri na zamanin annabi al-aswadu bin abd gusa yake wakila wa qala Ibn abbas aidan kuma Ibn abbas ya ce huwa abu jahal shine abu jahal bin hisham wato fir'aunan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa kuka ga malamai sun yi sabani Allah bai hudu suna ne ba eh Allah bai faɗi suna ne ba shi yasa kowa sai ya diba ya ga wanda ya cika waɗanga sifofi a wuri ne ya ce shi na amma ga hakika Allah na nuhi duk wanda ya sifantu da waɗanga sifofi to shi na kowane na ya sifantu da waɗanga sifofi wato ba dole ya zan mutum guda wanda za a ayyana ba ni ce wa laysa ma'anahu na zina malam ce amma ni ina cewa ma'anarsa ba ɗan zina ba wal islam la yad'anu insanan bima yu'addi ila tanqisi auladihi musulunci ba ya sukan mutum da abin da ke kai zuwa ga nakasa ɗaya ne don ya an ce wani ɗan zina na to ɗaya ne komi usazancin su ana iya bacin su da wannan aibi na ubansu ya ce to musulunci bai sukan mutum da abin da ke kai ga nakasa ɗaya ne mominai don allah ya ce wala ta ziru wa ziratun wuzura ukhra wata mai zunubi ba ta ɗaukar zunubin wata rai wa ana ara ni ga gani na ina ganin annaha la ta'asi shakhasan bi ainihi la ta'ani shakhasan bi ainihi wannan ayoyi ba ta nihin wani mutum guda da aini ne wa ma na Allahu nabiyahu dama annabi da ya hana Allah ya hana ya hana annabi ne an yi jamila sahiba hadhihi sifat kada shi hulɗa da mai wannan sifobi ayyan kana kowane irina na kowane irina li yahmilahu ala ala adami tabligi jami'a ma anzalallahu ilai don kada ya ɗauke shi ya kasa yi da dukkan saƙon da Allah ya sauka gare shi wa kadhalika almu'mini almu'minu haka nan su ma mu'minai la yajuzu lahum mujamalatu man lahu min tilka ah, min tilka sifati shay'un su ma ba ya halitta gare su su yi hulɗa da wanda yake da sifa guda daga sifobi daga cikin wa'annan sifobi abin na domin gudun abin da zai biyo baya gare su domin abin da ma hasala lahum domin abin da Allah ya hasala lahum eh, abin da ma hasala minhum abin da ya auku gare su taƙilla to illa ma hasala minhum sai dai abin da ya auku gare su taƙiyata minhum kamar in sun babban mutum na wanda aka gani yana da iko yana iya hallaka mutane to wannan sai a yi hulɗa da shi gehe-gehe haka don gudun sheri ne ya ce to wannan ya halitta wallahu alam to ko dai wani na adda wannan sifofi Allah mana roƙonka Allah ka kare mu daga sharri ne kuma ka shiga tsakanin mu da shi kuma mu ka kare mu daga wa'annan sifofi kuma ka sa mu ƙarshe mai kyau ka anshi ibadodin mu ka gafarta mana dukkan zunubbanmu mu kuma ka sa aljanna makoman mu nan za mu kwana sha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah za mu da ne, shin masallacin idi ko ana yin sallar nafila na ga ina ganin wasu sun ta suna sallar nafila idan masallacin idi cikin gari yake ginan nena, ana sallar nafila a biyu wanda annabi ya ce ta hiyatul masjidi in an ka shigo shi ana sallah wani idan ya zama masallacin da daji na musalla in an zo ba a sallar nafila kowace iri sai sallar idi haka malamai suka rubuta mutum ne da sallar tarawihi ya yi wuturi kuma ya taho shi na yin hajji shi lokacin da liman zai yi tarawihi din nan ana cewa a yi shi ko ya samu shi wata tarawihi ko ko shi ne ban ko gara tambaya mutum ne ga sallar tarawihi mutum ne ga sallar tarawihi ya yi wuturi sannan ya toga an kai wuturi da shi an kai shafa'i an kai wuturi ga tarawihi eh. eh. sannan ga ta'arif ko ya samu in liman zai yi tarawihi wai zai yi wuturi shi kuma yin wata eh in liman ya zo zai yi wuturi kuma ya bi shi ya an ka gama liman ya ce assalamu alaikum ga raka'a ta uku shi sai ya tashi ya kawo a guda sai su zama hudu sai ya ce assalamu alaikum don hadithi ya ce lawatu rana fi lailatin babu wuturi biyu cikin dare guda saboda haka sai ya kashe wuturi guda wancan da ya na farin ya isa in kuma bai yi haka nan ba ya kashe wuturi na farko lokacin da liman ya yi wuturi da shi na harko sai ya tashi in liman ya sallama sai shi kawo raka a guda cikon ta hudu to ya zan bai da wuturi in ya tabbatar da ƙarshen dare zai tashi amma kai ya kashe na harko na ya idan yana yiwa bai samu zuwa ta hajji ɗin ba da daddare saboda haka ya yi wuturi ne ga tarawihi ya yi shafa'i da wuturi ne ga sallar tarawihi in an ka taho ga sallar ta hajji da ya samu zuwa ta sai shi kashe ya kashe ya wuturin yan liman ya sallama sai ya tashi ya kawo raka a guda haka ake so ya yi haka nan don kai ya kashe shi kuma bai halka ba bai samu tawowa ta juɗin ba alhamdulillah